Ƙungiyar ƙwararru a harkar yada labarai reshen jihar Filato ta shawarci gwamnatin tarayya da ta karkatar da biliyoyin naira da sauran kuɗaɗen da take kwatowa daga waɗanda suka wawure kuɗin talakawan Najeriya wajen inganta rayuwar al'umma. Shugaban kungiyar kuma tsohon kwamishinan yada labarai a jihar Plateau da Gideon Barde ya ce a matsayinsu na ƙwararru da suka yi fiye da shekaru arba'in suna aikin jarida haƙƙi ne a kan su rika bibiyar tsare-tsaren gwamnati suna kuma ba ta shawarwari don cin gaban ƙasa. Kamar da kin sani a cikin constitution na Najeriya yan jarida suna da aiki wanda ƙasa ta damra masu. Su ne ya kamata suna kallon abin da gwamnati ke yi. mun yi murna da kyakkyawan tunani wanda wannan gwamnati na president Muhammadu Buhari ya kawo yadda za a yi a kwato kudade wanda aka sace. To mun mun zauna mun ce to waɗannan kudaden dama ba su ne za a samu su ba sai mun ce gwamnati tana da haƙƙi don ta albarkaci jama'an kasan nan. Ya kamata su duba yanayin rayuwa na kasan nan. mun ce 80 daga cikin 100 na kowane kuɗi wanda aka, aka samo su a sa su a aikin gona a rayar da ilimi a kuma sa cikin aikin magani don mutane su samu lafiyan ciki sa'annan yanayin rayuwa gaba ɗaya ma a kyautata shi masanatu inda da ana samun aiki da yawansu ba su aiki ba kuma to za a iya cusa kudaden nan a rayar da su ta wannan hanya gwamnati za ta bunkasa ayyuka jama'a su samu aiki a samu kuma wadata yadda kasa za ta mace gaba kenan. Shugaban kungiyar ƙwararru a harkar yada labarai kenan reshen jihar Plateau inda Gideon Barde. Da yake tofa albarkacin bakinsa tsohon kwamishinan zaɓe a Najeriya Godfrey Miri ya yaba wa ƙoƙarin gwamnatin tarayya ne wajen bankaɗo maƙudan kuɗaɗen. Mu gayawa kanmu gaskiya. ban da President Muhammadu Buhari babu wanda zai iya yin abin da ake yi a yanzu. In kuka duba budget na wannan shekara, ai akwai kudin da aka kawo daga cikin wanda aka sata yawancin kudin da aka sata ba mu karbo ba tuku suna kasan waje akwai wajen 321 billion daga cikin kudin da aka samu da aka sa a cikin baje don ya taimaka kwanan nan na ga ya cewa efcc a bada full account na kudaden nan da aka samu eh, a san nawa ne jamilan kudin da aka karba a hannayen mutane don kowa ya sani ga kudin nan da aka karbi a hannun mutane ga kuma abin da za a yi da shi amma mutane ya kamata su sani cewa da gwamnonin nan suna yin abin da president yake yi wahalan nan da talakawa muke ciki yanzu da babu ana nan ana karban kudi a federal ana nan ana barna a state ta yaya ko talaka zai samu eh, abin da yake nema don ya kamata daga state har local government level dukan mu mun abin da ke faruwa ba a election na camomi kudin local government ya zama kashe mu raba kowane state ku tambaya kudaden nan da ake baku me ake yi da shi tsohon kwamishinan zaɓe a najeriya kenan godfrey miri zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya